na asasa wa sheik ismail idris zakariya muna roƙon allah ya ji kan malam ya gafarta malaminsa sheik abubakar gumi marubucin wannan tafsirin da muke karantawa muna addu'a ga shugabanninmu tun daga shi shugaban majalisar malamai na ƙasa mataimakansa shugaban gudanarwa da mataimakan shi shugaban agaji da mataimakansa mu musu addu'a da sauran shugabanni na jihohi har zuwa ƙananan hukumomi da rassa Allah ka yi mana taimako ka yi mana jagora wannan ƙasa ta mu ka ƙara mata albarka ka tsare ta ka kare ta daga sharruka abinda muke fama da shi na curutoci muna roƙon Allah ya tsaye mu da wannan cuta Allah ya mana kariya daga gare ta yau insha Allah za mu tashi a farkon suratul saf in Allah ya so Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون آه، سورة الصف مدنية يتوانا سورة an saukar da ita madina bayan an yi hijira wahiya arba'a asharata aya ayoyinta goma sha hudu ne wa mawdu'u har ra'isi abinda take karantarwa wato wanda ta yi ba da ƙarfi gare shi bayanul jihadi bayanin jihadi a musulunci wasu dikin wa'di da kuma gaskiya alkawari fihi ciki wato wanda yawa Allah alkawarin zai yi jihadi ya cika shi kuma Allah ya alkawarin taimaka masu jihadi wa fawa'idahu kuma tana karantar da mu bayanin fa'idodin yin jihadi lil ummatil islamiyya ga al'ummar musulmi bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abinda a cikin sammai duka halittu da suke cikin sammai da kasai suna tsarkake ubangiji to an zo da ma domin rinjayarwa wa huwal azizu shi ubangijin nan wato shi ne mabuwayi alhakim kuma gwani mai hikima ya ayyuhal na amanu Allah ya kira mu da sunan imani yace ya ku mu'minai lima na ma la taf'alun me yasa kuke faɗa abin da ba ku aikatawa wato wannan ya faru ne a wasu daga cikin sahabbai kamin a wajen ta jihadi suka ce ina dai za a ba su izini su yi jihadi su cire ni su ɗebe makansu takaici ana cutar da su kafirai na wahalar da su to aka ce ku dai hankuri lokaci bai yi ba na fara jihadi to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wanda ya nemi jihadi to kamata ya da an ba da izinin jihadi ya yi gauga zuwa ga jihadi kabura makatan laifi da zargi ya yi girma inda Allahi a wurin Ubangiji an ta kulu ma la ta fa'aluna ku musulmi ku faɗi abin da ba ku aikata ai inna Allaha ma'ana Ubangiji yubgidul qawla bila fi'lin Allah ba ya son zance ba aiki zance surutu na baki babu aiki Allah ba ya son haka inna Allah inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum كأنهم بنيان مرسول وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ inna Allah hakika ubangiji subhanahu wa ta'ala yuhibbu yana so ma'ana yansuru wa yukrimu yana taimako kuma yana girmama allazina yuqatiluna wadannan da suke yin yaki fi sabilihi saboda addinin sa saffan suna safu safu wajen yaki ka annahum bunyanun marsus ga misalin su wajen tsayuwa cikin safu kamar wani gini ne wanda aka ɗanfara sashen shiga sashe ai mulzaqun ba'dahu ala ba'din sabitun tabbatacce wa hadha ta'limun lil muslimina a cikin wannan aya ta hudu suratul safi an karantar da musulmi kayfiyatul isti'dadi yadda ake shiri limuqabalatil adu idan a tunkari abokan gaba bi an yakunu saffan wato sai musulmi su zama safu wa hassahum ala zalika kuma an kwadaitar da su akan wannan da anna Allah yusaidu cewa ubangiji zai taimaka zai taimaka ma man yafa'aluhu wanda yake aikata wannan aikin wayan surhu walam takun hadhihi alkayfiyatu wannan sifa ta yaki bata zamo ba ba a santa ba qabla alislam kafin musulunci ma'rufan da inda alqitali wato ai safu wajen yaki musulunci ne ya karantar da al'ummar sa shi min shurudin najahi yana daga cikin sharuɗan samun nasara fil harbi a wajen yaƙi ta'azimur ra'isul qa'id sojoji runduna mabiya su girmama shugaba a kwamanda al'ala maɗaukaki wa hibzahu sannan wa hibzahu da tsari shi sirran wato asirce wa alnan da bayyane amma zai su kare shi su kare mutuncin kada sai abin da ke cutar da shi ubangiji ya ce wa izkala musa li qaumihi ka ambata lokacin da annabi musa ya ce ma mutanen shi ya bani isra'ila kenan ya qaumi ya ku mutane na lima tu'dhunani mi da kuke cutar da ni ku kaga sun bata tsari tunda suka cutar da babban kwamanda shugabansu to mu aka nuna mana kada mu yadda mu cutar da manzon Allah ko wani kwamanda ko wani shugaba domin wannan zai bata tahiya zai bata tsari ba nufi jismihi su bani isra'ila sun yi suka wato ga jikin annabi musa wa ƙalu suka ce innahu adir suka ce gwaiwa gare shi ai mun tafi hulkisya shi ne dai abinda an ka sani gwaiwa shi ne yan abin nan lunsan mutum wato su kumbure su yi nauyi walaysa kazalika alhali bai zama haka ba wato kaga sun jingina mishi aibi alhali bai da aibi wa idza tasalat al'izayatu ila at-ta'n fi jismihi in har cutarwa ta kai har ga jiki a soki annabin Allah ga jiki ne fa hiya fi ghairihi ashaddu ashe da wato inda ba nan ba abin ya yi tsanani kaga wato sauran manzancin sama da gaskiya tai wa kazzabu su kare tashi wa ta'alamu ta'lamuna alhali kun sani hakika kun san anni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah nike Allah ya aiko ni zuwa gare ku aljumlatu halun wa rasulu man manzon Allah kuma kamata yayi ba ma ya kamata ba ya zama wajibi a girmama shi to amma ba su girmama annabi Musa ba alaihi salam falamma zagu lokacin da suka karkace daga gaskiya suka ci gaba da cutar da shi A Allahu qulubahum sai Allah ya karkatar da zukatansu amalaha anil huda ya karkatar da su daga shiriya, wa anikiti sabil makarim bil jihadi kuma sai suka kasa bin hanya ta jihadi yadda za su samu daraja wa gairihi da waninsa min amalil khairi na ayyukan alkhairi iz hadamu sa bina domin sun ruguza harsashe tushen ginar wato bitarki Azimil ka'idi sun bar girmamawa ga shugabansu su al'ala na sama falam jahu don haka bani isra'ila ba su nasara ba fi hayatihim ad duniya a cikin rayuwarsu ta duniya wal ukhra da ta lahira in muka karanta tarihin bani isra'ila cikin qur'ani mu ga rayuwarsu duk ta tabargaza ce da shilme zalla to duk sun samu tushen wannan ne daga barin wato asasin gina wato ba su aza gina daga asasinta na farko ba wallahu la ya hadil ƙaumal fasikin Allah ba ya shiryar da mutane fasikai allazina ya harjuna an tsariƙil haƙ wa'inda suke ficewa daga tafarkin gaskiya ayil kafiri na sune kafirai bi amurhi waɗanda Allah ya ba su umarni sun butulce sun ƙi wa nahayi la ya hadihim Allah bai shiryar da su ila ma yarfa'u sha'anahum wato ba su samun kama hanya ta aikata abin da zai ɗauka sha'aninsu min aljihadi wa gari na'am وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وذكرك أنبتا إذ قال عيسى بن مريم لو da النبي عيسى عليه السلام ya يتيابني إسرائيل ya ku ‘ya'yan yakuba walam ya kula ya kawon bai ce ya ku mutane na ba li'annahu la aba lahu domin bai da uba cikin bani isra'ila wa in kanat ummuhu minhum duk da cewa mahaifiya ta maryama daga cikin bani isra'ila take wa hiya min ashrafihim nasaban tana cikin gidaje mafi dawakan nasaba amma duk da haka nan kun san nasaba tana bin uba ba uwa take bi ba aw inna ma nadahum bismi jaddihim isra'ila ko kuma wasu malamai sun ce abin da yasa yace ya bani ya bani isra'ila ya kira yahudawa da sauran bani isra'ila da sunan kakansu annabi yakoba talattufan dan tausasawan magana wa talban da kuma neman an yasgau lida'in su karkato su saurara ga mai kira da da'uhum wanda yana kiransu da'awatihi da irin kiran da kakanninsu suka yi musu annabi yaquba da sauran su annabi ibrahim ilallahi zuwa ga allah ya ce to ku saurara inni rasulullahi ilaikum lalle ni manzon allah nake zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya kuma ni ina gasgata abin da ya gabace ni ma'ana ba na zo na ruguza na karyata duk abin da manzanni sun ka zo da shi ba a'a ina gasgata abinda sun ka zo da shi min taurat shine abinda annabi Musa ya zo da shi na taurata wa mubashiran bi rasulin kuma ina bushara da taho wani manzo a na ya ci wanda zai zo min ba'di baya gare ni ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad ya jamilu an yakuna af'ala tafdil mala ya yana yiwa Ahmad dinnan wato tafdili ne min al-mabani lil fa'ili wato daga fi'ili mabani lil fa'ili ai akasaru hamidiyya lillahi abinda yasa kenan aka ce ma annai Muhammad Ahmad wato mutum ne wanda ya yi kowa yawan hamidiyya godewa ga Allah subhanahu wa ta'ala min gari da wani shi aw kaunihi hamidan lillahi wato kun san wani abin yabo ana ta mai yabo saboda haka yana yawa masha yabo kuma yana yawa zan shi mai yabon wa ya milu an ya min al maf'uli yana yawa zan daga maf'uli ya sara mahmudiya wanda an ka yaba ma min gairi da waninsa ai kaunul alkhalq kasancewa talikai ya hamadunahu suna yaba mishi a kasara min kaunin ya maduna gairo he da yaba yaba da suka wani ko godiya da suka wani wa kada zakara isa wa kada zakara isa annabi isa ya ambaci al'isma wato wannan suna alhamd da anna kaunihi hamidan lillahi domin kasancewar annabi muhammad mai gode ma Allah sabikun wato ya riga ya ala hamdul khalqi wato ya riga yi kasancewar talikai suna yabawa da gare shi eh, saboda haka gode ma Allah din shi ya gabaci yabawar da mutane suke yi da annahum lam yahmadu ma'ana ba su gode mishi ba illa ba da wujudi sai bayan ya samu fil kharij a sarari wa hamidahu Allah wa hamduhu lillah shi kuma annabi Muhammadu ya gode ma Allah qabla hamdil khalqi kamin talikai su gode lahu gare shi wala anna ahmad kuma saboda shi wannan suna na ahmad huwa al-mazkuru ne abin ambato fil injili a cikin injila wasmuhu sallallahu alaihi wa sallama inda ahli samai ahmad wato sunan manzon Allah kun sa akwai ahmad akwai muhammad da sauransu to wanga suna ahmad ashhar ya yi shahara a wajen mala'iku min muhammad fiye da muhammad kala ta'ala ubangiji ya ce falamma ja'ahum lokacin da ya zo musu ai ja a ahmad al-mubashshir bihi lokacin da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda gashi an yi bushara da shi cikin littafansu taurat da injil to da ya zo li bani isra'ila li yuminu bihi da ya zo ma bani isra'ila don su imani da shi in ja ahum an ce in ya zo su imani da shi li kata bihim ghayruhum domin sauran al'ummomin duniya wanda ba su da littafai su yi koyi da su fi zalika fa sharufu kaga sai bani isra'ila su samu daukakar zama gaba gaba wajen bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to amma ba sai haka ba shine falamma ja'ahum bil bayyinati qalu sai bani isra'ila suka ce haza a yawan ga abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sihrun sihiri ne mubinun bayyananne kuma yana yi wa sihirun wato wata kira an ce sahirun kaga kenan shi annai muhammad suna nuhin mai sihiri ne kaga busharar da an ka ba su su sai ya zan ba ba ta yi musu fa'ida ba an sanar da su ta faga alherin zai zuwa manzannin su faɗa musu domin su yi gaugawa kada a tsere musu su zan gaba-gaba wajen bai annai muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai ba su bi wannan magana ta Allah ba ba su bi maganar manzanninsu ba idan muka diba malam ya yi ƙoƙarin yi muna bayanin ahmad ahmad to wannan bayani ne na maluma kuma bayani ne mai zurhi na luga amma wani zai iya cewa a da ya sani ahmad ba ismu tabdilin ba ne wato suna ne wanda yake alawazani alawazanin fi'ili saboda haka ba ismu tafsili ne, to an san abin da ka sani malam ya san wannan amma ya ƙara wannan bayani ne domin a san cewa bayan zaman shi alawazan alfi'ili ahmad kamar yanzu in ka ce ahmadullah yana da bambanci da suna ahmad ce ahmadullah subhanallah yana da bambanci da suna ahmad duk gudana eh duk gudane haka nan idan aka ce ma wani yazid kaga shi ma fi'ili ne yazid eh, fi'ili ne to ire-iren wannan a babin eh, nahau ana bayanin cewa suna ne mamanu'un minasar ba a yi tasarifinsa ba a juya shi amma zamfafi alawar tili da kuma bai hana ya ɗauki waɗannan ma'anonin da malaye bayani ya zan ana iya ce ahmad ɗin nan daga hamidiya ne ko daga mahamudiya ne ko ya zan a shi an same suna ahmad kenan mai yawan gode ma Allah kaga hamidiya kenan ko kuma ya zan daga mahamudiya ahmad wanda ake yaba ma wato talikai na gode mai kaga dama ya ce wa ba'asu muqamun mahamudan alladhi wa'atu kaga ko a ranar lahira sai talikai sun gode wa manzon Allah saboda ceton da zai yi a shafa'atul amma a shafa'atul kubra sannan ga a shafa'a sugura wadda take banta ga al'ummar shi to muna roƙon Allah Su ala Allah ya samu gane to a daidai wannan tsaya na ga ya kamata sun daga ambaton bushara da annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a cikin taurata da kuma cikin injil to kuma malamanmu na musulunci sun tattaro wayannan bayanan da fassaro wayannan bayanan na cikin taurata da injil aka mayar da su cikin larabci kuma in yanzu diba inda ya taurata ta ko injil ana samun wannan bayani ya zo cikin taurat wanda al abubakar al-jazairi ya ambaci wannan a cikin minhaj a bangaren aƙida wanda yake magana akan imani da annai muhammad da manzancin shi ya ce shi ba abu ne wanda ma za a tsaya ana tantama ba ko ana shakka manzancin annai muhammad sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda za a iya yadda da shi saboda akwai hujjoji da yawa daga cikin hujjoji shine akwai shaidun taurata da kuma shaidun linjila daga cikin shaiduduka na taurat ya zo cikin taurata Allah ya ce saufa uqimu lahum nabiyyan mislaka min bayni ihwanihim wa aj'alu kalami fi fihi wa yukallimuhum bi kulli shay'in amuruhu bihi wa man lam yuti'i ya ta yatakallamu bihi bismi fa'ana ana aku fa ana min zalika magana taurata ce Allah ya ce saufa da sannu uqimu lahum nabiyyan zan tsaiso a ma mutanen duniya al'ummar duniya annabi misalaka irin ka kai Musa min bayni ihwanihim amma annabin da zan aiko zuwa ga al'ummomin duniya daga ‘yan uwansu ba a ce cikin bani isra'ila aka ce daga ‘yan uwansu su a ‘yan uwansu larabawa saboda ai larabawa sun haɗa kaka da bani isra'ila domin su laraba ‘ya'yan isma'ila ne su ko bani isra'ila ‘ya'yan annabi yaƙuba ne wanda yake yaƙuba ɗan ishaƙa ne to ashe kaga ai akwai zumunta yan uwansu ne ko to wannan ya nuna Allah ya ce ma Yahudawa za a aiko musu annabi daga yan uwansu wa aj'alu kalami fi kuma zan sanya zance na cikin baki ne yana karanta magana ta da wahayi wa yukallimuhum bi kulli shay'in kuma yana magana da mutane da kowane al'amari ma'ana bayanin al'amarin rayuwa da addini gaba daya amuruhu bihi wanda ni hore shi da shi wa mallam ya ta'i kalamahu duk wanda bai yi biyayya ga magana annabi muhammadu ba shi wannan annabin da za a aikowa daga laraba bai bi magana ta ba allah zai ya takallamu bihi bismi wata maganar da yana ta da sunana da wahayina to fa ana akunul muntaqima min zalika duk wanda bai bi ba ni zai mai azaba shine aka ce in bani isra'ila yahuda suka ce ba annai muhammadu na adda wannan sifa ba to su waɗi ne ne babu wanda adda wannan sifa wani annabi wanda an ka aiko ba cikin bani isra'ila ba bayan annabi musa da isa sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo a cikin taurata wannan har ma hadisin buhari ya haɗe annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya ce wagga magana tana cikin taurata Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka mubashiran wa zira. wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaytuka al mutawakkil laysa bi fadhin wala ghaliz wala sahabin fil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ata bis sayyi'a walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir ولن يقبضه الله حتى bihil به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيبته به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا قلفا الله يأتي يا أيها النبي يا كي النبي cikin taurata ba cikin ƙur'ani ba magana take ba cikin taurata don a tabbatar da cewa wannan annabin zai zo kuma ga sifofi ne inna arsalnaka lalle mu aiko ka ko za mu aiko ka mu bashiran mai bushara duk wanda ya bi ka ya samu alherin duniya da lahira wani ziran kuma ka yi gargadi cewa duk wanda ya saba maka ya bijire mu manzancinka to akwai azaba gare shi ta duniya da lahira wa hirzan lil ummiyina kuma za mu aiko ka kai annabi muhammadu annabin ƙarshe ka zan wata kariya wata garkuwa ga larabawa ummiye dan dama laraba suna ake cewa ko wallazi ba ba'atha fil ummiyina rasula larabawa na ake cewa ummiyina saboda mi saboda akwai karamcin ilimi da karamcin rubutu da karatu a cikin su to anta abdi wa rasuli kai bawa na kake kuma manzo na kake sammaituka almutawakkila na ambace ka mai tawakkali mai dogaro ga Allah laisa bi fadlin wala ghalis wanda yake cikin sufofin annabi wanda aka rubuta zanen duci cikin lawal mahfuz da sauran littafai bai zama hutsu ba bai zama mai mugun kai ba bai da mugun hali wala sahabin fil aswaqi kuma bai zama mai yawan surutu a cikin kasuwa ba bai yawo kasunne yana surutu wala ya dafa usayya ta bi sayya kuma ga hali ne in ai mai mugunta bai mai suwa da mugunta walakin ya afu wa yasfa sai dai in ka cuce shi kai mai mugunta ya yahe ma ya yi maron gome wa ya gaturu walan ya kabi da hullahu kuma an rubuta zanen dutse tun na horoton asali cewa Allah ba zai karbi annabi sallallahu alaihi wasallama ba lokacin da ya aiko shi hatta yuqima bihil millatal auja sai Allah ya tsaye da addini da ya karkace wato sai Allah ya mai da addini mai kakke saboda taho annabi bi an ya kulu la ilaha illallah hatta likai su tsaye da tauhidi su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah fayabtahu bihi a ayunan umyan Allah ya buɗa idanu makahi da annabi muhammad da ba su gani ba su ganin gaskiya sai ya zan su ga gaskiya wa zanen summa sannan Allah zai bude kunnuwa ya kurame wanda ba su jin gaskiya sai su saurari gaskiya wa quluban gulfa sannan Allah zai bude zukata masu yana wanda shari'a ba ta shiga ciki sai Allah ya shirye da wayannan zukatan to kun ga wannan wanda duk ya karanta ya san sifa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne don haka ba mu da shakka ba mu da kokanto Allah shi ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda dalilai da yawa da hujjoji da yawa naƙaliya da akaliya ga sunan to sai injila nan alkur'ani ya ba mu shaida cewa ga abin da annabi isa ya faɗa to akwai wani wuri inda annabi isa ya ce an tsaliku an tsaliku li'anni illam an tsalik lam ya ati kumul baru kalit fa'amma inin ɗalakatu arsaltuhu ilaikum fa idza jaa zalika yuwabbihu al'alama ala hadi'atihi Annabi Isa alaihi salamu yace zan juya in bar duniya zan tafi domin in ban tafi ba albaru qalit abin yabo ba zai zo ba shine Ahmad dama albaru qalit da halshen siryananci shine abin yabo Ahmad kenan in ban zo in ban wuce ba to annai muhammadu ba zai zo ba don haka ni zan tafi don haka fa amma inin ɗalakatu in na tafi ursila ilaikum sai a aiko shi zuwa gare ku fai za ja a zalika in shi wannan manzon na ƙarshe ya zo ahmad yi wa bihul alama zai zargi wato talikan duniya alakadi a ce akan kan kurakuransu ya gaya ma kowa ga kuskure ne kaza bai da kyau kaza bai da kyau a bar shirka a bar kaza da zalunci da sauransu to kun ga wayannan duka daidai yake da abinda annabi isa alaihi salama ya faɗa a wannan sura waman azlam Wa أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم باون في ظالمتي ممن افترى على الله الكذبة هيدا وندي كركر قرياغا الله بنسبة آياتي إلى ابتراء أحد شيني mutum شيء آيان الله Allah kirkiren أو bi izayati rusuli ko kuma mutum ya cutar da manzannin Allah wa takazibihim ya karyata su laif tsari ma wa bihim min al ya bata da sun ka zo da shi na gaskiya wanda ya haka shine mafi zalunci wa huwa yud'a ila al-islam alhali ana kiran shi zuwa ga musulunci al-istislamu lillahi mika waya ga Allah dama musulunci shine mika waya gaba ɗaya ga Allah walamma ya amuru bihi min amrul jihadi walima ya amuru da abinda ake horo da shi na al'amarin jihadi wa gairihi da waninsa da fa'idatin saboda wata fa'ida tarji'u na fa'uha ilai wanda amfanin jihadin da ɗa'a duk suna dawa gare shi ba ga wanda ya kira ba wallahu la ya hajjil kawamar zalimi Allah ba ya shirar da mutane a zalumai الكافرين سنة كافرين يريدون يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يريدون ليطفئوا نور الله ثم سك الديني ما سك من الله سنا نهن سكشي سدشي حسكا الله أي شرعه شريعتي wa barahinahu da hujjoji ne bi afwahihim da bakunan su ai bi aka walin annahu sirrun ce ne wa shi'run waka ne wa kahanatun bokanci ne to ba su iyawa wato shukar da Allah ya yi ba wanda zai iya cire ta bahaushe yana cewa in ɗan rana in rana ta hito ta yi bai iya ruhe ta don haka duk abin da Allah ya haskaka wa mutane na haske ba wanda zai iya dushe shi wallahu mutimmu nuri ya ka karanta mutimmun nurahu ko mu nuri kira aka muka san eh? mutum mu nuri ta wallahu ubangiji mu nuri lalle sai ya cika haske ne sai ya bayyanar da shi walau kare halka ko da ko kafirai sun ki zalika wannan wa karahatu nuri kufranun ni'matullah mutum ya zan bai son hasken Allah ya cika to ya yi kafirci ya butulce mu ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala huwa allazi arsala rasulahu huda Allah shi ya aiko manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shari'a wa dinil da kuma addinin gaskiya liyudhhirahu ala ad-din kullihi domin Allah shi ɗaukaka wannan addinin na musulunci akan sauran addinai gaba daya wanda suka saba ma addinin gaskiya don haka ko wani ya so ko yaki ko ya yarda ko bai yarda ba to magana Allah ita ke tabbata sai addinin musulunci ya ɗaukaka ya kammala don haka masu yaƙi da musulunci sun yi aikin banza masu cutar da musulmi don kada ai musulunci sun yi aikin banza Allah ya ce sai addininsa ya cika sai wannan hasken da ya haska ma al'umma ya cika walau karihal ko da mushrikai sun ki zalika fa inna karahata dinil haqqi lalle kyan addinin gaskiya allazi tadammanarhu kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wato shi addinin gaskiya yana nan kushe cikin kalimar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah to kin wannan addini shirkun shirka ne wali zalika don haka walau karihal mushrikuna ko da kafirai sun ki uluwal islami daukakan musulunci ala jami'il adayani akan dukan sauran addinai to ma'alumin bidurwa wannan kin nasu abu ne wanda an ka sani fagairul musulmi ya arifu bid darura to shi wanda ma musulmi ko yana kin musulunci to ya sani bisa ga tilas annal islama lalle musulunci arfa ya hi daukaka min dinihi hiye da addinin shi wala yamna'uhu rujua ilaihi ba abinda zai hana mai dawowa ga musulunci illa sadda shaitan sai ta kangewa shaitan lahu anhu amma bayan shi ya san addinin musulunci ya hi yahudanci ya yi kiristanci bane addinin gargajiya babu shakka bayanai suna zo muna masu ƙarfafawa daga ƙasashen turai da amerika irin ingila faransa da su amerika cewa babu addinin da ke faɗaɗa yana bunƙasa a wannan yankuna kama addinin musulunci sai ka iske wata babbar coci ta miliyoyin dala ta koma masallaci ta juya ta koma masallaci ka iske wani jagoran addini na kiristanci wanda yake wani rabaran ne wani fasto ne wani archbishop ne ganuta addinin musulunci da shi a gaskiya sai ya yi fantas sai ya ce ya bawa can hanya ya dawo ga musulunci eh mutane ne kuma kaga da dama zai dogo su ya dawo da su kai ko faforoma wancan da an kace ce ya sauka wanda daga tarihin faforoma babu wanda ya taba sauka sai benedict ko ba haka ba sun ce ya fahimci addini nan ba gaskiya ba ne ya musulunta amma bin son ya bayyana mutane shi yasa ya yi marabu to ku diba ni na ga wani bidiyo wanda bai yiwa shirya shi an ka yi shiri na an ka shirya queen elizabeth sarauniyar ingila ta ɗora wasu maganganu cewa ita fa tana da alaƙa da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta jini tana da alaƙa da annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ita halin da take ciki tana samun damuwa in ta shiga cikin damuwa ba abinda ka ɗebe mata damuwa sai a karanta mata ƙur'ani a zo ana yi mata tilawa duk hankalin da sai ya kwanta kaga ita ma ga tsoho ana ganin fa akwai alamar gasgata musulunci gare ta koda bata bayyana ba koda abin yayi wuya na ta bayyana ta kai musulunci ne a gaskiya me yasa ba ta ce a karanta mata bible eh a karanta mata bible kaga ba ta san bible ba gaskiya bane qur'ani a gaskiya to yanzu matsayacin gana zamanin ga babban matsayacin gana zamani donald trump lokacin da wagga rigima ta abin nan covid-19 ta tsananta ƙasa te mutane na mutuwa ba an ci hakuka ya yi ba to na ga faifan bidiyon da ya kira wasu malamai yana zamne an ka yi mai addu'o'i duk da cewa addu'a ba da harshen larabci an kai ba amma a ƙarshe an ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wannan ya gwada malamin musulunci na mai addu'a kuma yadda haka ne kadiba shiraren ga a ce wai haye yadda wani malami da haka ne ai mai addu'a kuma tabban an ce ya aika wajen malamai a masallaci ai musu addu'a Allah ya tsayar da wannan kaga ashe ya san addinin musulunci gaskiya ne Allah ya ƙara ɗaukaka addininsa hmm. Hmm. ƙwarai ƙwarai ƙwarai haifin wancan zamani na waccan gwamnati suna sa na ne don haka mutum ya san cewa inda ya yarda da kayan gida ne da bai zuwa gidan wani ya ce yana son kayan gidan don haka wannan yana tabbatar muna hadda da kafirin da bai cikin musulunci ya san addinin musulunci ya yi addini to a gaba ya ayyu hallabi na amanu hal Ya يا أيها الذين آمنوا هل على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ولما أخبر الله ubangiji da ya ba mu labari annahu yutimmu nurahu cewa zai cika haskensa na addini walau karihal kafirun ko da kafirai ba su so ba wa kazalika yu'li dinahu ayil islam haka nan bayan ya bayyanar da hasken ya cika hasken zai ɗaukaka addinin musulunci ala jami'il a akan duka tarsashen addinai walau mushriku mushrikuna ko da mushrikai sun ki fala hajata min jihatin lahi fil jihadi kun ga shi Allah tunda shi zai yin wannan aikin shi a wuri ne fa babu bukatar sai wasu talakai sun yi jihadi don ɗaukaka addini ko tabbatar da shi ne zalika walakin ja'alal jihada sai dai wato Allah ya sanya jihadi ne ala jihati takalifi wato ya wajauta shi ga muminai allazi a ya minu ko na ya goge to ko yusu idu ne bihi man kama bihi yusallitu bihi man kama bihi wa ya shi wa ki yi tarkihi man lam yuti yas'adu ko wanda duk wanda ya tsaye da jihadi nan zai samu arzikin duniya da lahira shi kuma wanda ya ƙi Allah ya ce sai ya zan shaƙi ya zan ya taɗi ah, to shi ne Allah yake ba mu bayani amma ga hakika hakikani ko babu jihadin musulmi Allah na iya ɗaukar da addini ne ah, ya rinja da shi akan sauran addini domin Allah yana da rundunoni da yawa wala ya alamu jinu da rabbika illahu a rundunonin Allah suna da yawa Allah ɗaya san iyakar rundunoninsa ka gani ko eh, shi Allah da kanshi yana iya kame yakin kayarai eh, idan Allah ya ga dama dunar kafirai ko tana ko makamansu da kayan sun kai nawa suna ya faɗa ma da mala'iki guda ba su iya faɗa da mala'iki guda to bale mala'ikun Allah yawa gare su to ka gani to saboda haka amma Allah ya ɗora jihadi ga muminai domin samu ladan wannan jihadi Allah ya ce amanu ya ku muminai hal adullukum ala tijara ko kuna son in nuna muku wajen fatauci tunjikum wanda zai tsar da ku min azabin alim daga azaba mai ciwo kaga amsa muna so to Allah ya ce tu'minuna billahi ku yi imani ku ƙara dawoma akan imani da Allah wa rasulihi da manzon shi wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi kokari ku yi jihadi saboda addinin Allah bi amwalikum jihadi na dukiya dukiyoyinku wa anfusikum da rayukanku qaddimal amwalu an fara gabatar da dukiya alan nafsi akan rayuwa ha domin dukiya tana da girma ga mai dukiya aw annaha qiwamun nafs ko kuma saboda dukiya ita ita ita ce take tsayar da rayuwa ba a iya tafiyar da rayuwa sai da dukiya aw annaha allati yabda'u biha fil infaq ko kuma abin da yasa aka fara ambata dukiya saboda ko jihadin za a yi kamin a kai a sa kawuna da rayuka sai an sa dukiya an nemi makamai da sauran kayayyakin yaƙi abubuwan hawa hada bi manzilati samani allazi yadfa'uhu al-mushtari fi tijara to wannan imanin da kuma yin jihadi da dukiya shi an matsayin kuɗi da mutum ke ba su an yayi ciniki ya sai kaya to kamar mun kulla ciniki ne da Allah mu bashi mu da dukiyanmu shi kuma ya ba mu aljanna kaga aljanna mun ka saye kenan da dukiya da rayuwar zalikum khairul lakum yin jihadin nan da dukiya da rayuka shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in dai kun san shine alkhairi annahu khairul lakum fa fa'aluhu to ku aikata shi na'am يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يغفر لكم الله ذي غافر تامك ذنوبكم لا يفككم ويدخلكم كما الله ذي شغدكم جنات جاء الجنة تجري من تحتها الأنهار قرمنا قدانا كالكشنتا ومساكين طيبة kuma Allah ya sa ku wasu gidaje gidaddaji masu kyau fi jannati adan a cikin aljanna adan zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma ai arribu riba alkabiru mai girma fi tijara a cikin kasuwanci ka ba da dukiyarka ka ba da rayuwarka wato amma abinda abinda ka sau ya hi karhin wannan yan kwababban naka da wannan rayuwar taka to saboda haka in mutum ya yadda wannan ciniki da Allah Allah ya bashi wannan sakamakon ciniki to ya ci riba kuma shi Allah ba faɗuwa ya kai ba domin kaya ne yawa gare su wayutikum kuma Allah zai ba ku ni'imatan wata ni'ima ka karanta ku Allah zai ba ku wata ni'ima ukhra tuhibbunaha wadda kuna son ta tafaddulan minhu ƙarin falala daga Allah wahiya nasrun min Allah shine wani irin taimako wata irin nasara daga Allah lakum ala adaikum Allah ya taimake ku akan makiyanku kenan bayan aljanna nan duniya kuma ga wani abu wanda Allah zai ba ku wanda kuna so ne shine rinjaye ko duk mai hankali bai san ya zan yana ƙasa ana taka shi ya walakanta ya tozalta a hannun makiya to Allah ya alƙawarin zai taimake ku akan makiyanku wa fathun qarib sannan da wani budi na kusa-kusa alal biladi shine za ku ci garuruwa wata galibu a halahal kufara ku rinjaye kafirai ma'abuta wa'annan garuruwa famin zalika fatahu makka yana daga cikin budin da Allah wa musulmi shine aka bude makka wa faris da kasar iran wa rum da rum wato kasar italiya wa gairiha da waninsu fi muddatin kalila a cikin dan lokaci gajere wa yuqalu malaman tarihi sun ce innahum lalle sahabbai fatahul ardala al maamura sun ci ko sun buɗe garuruwa inda dai duniya ake raya ta fi a min nisfi karnin ga abin da bai kai rabin karni ba wato shekara hamsin sai ga musulunci ya yawace ya game duniya ma'ana an bubbuɗe garuruwa ku diba ah, yadda tun harko-harko musulunci bayan ya an ci misra da abin nan uh, irin su uh, afirikiya wato afirka ta arewa dinnan su Tunis su aljazair da morocco irin su libya sai ga sojojin musulunci sun shiga sun fada wato irin ta tsanja wato nan iyaka da morocco aka fada cikin wato ƙasar spain isbaniya daga nan aka yi ta tafiya aka ce har musulunci ya kai faransa tun wancan lokaci hudibiyar da musulunci ya ƙarfi a isbaniya a garuruwa ga sunan in ka ji an faɗi an ka faɗi sunansu gurnada shaɗiba ƙurɗaba eh, eh, ga sunan dai manya-manyan garuruwa wanda yake sun haifar da manya-manyan malamai masana musulunci wanda musulunci ya amfana da su to wannan duka cikin min nisfi karnin fa abinda bai kai rabin karni ba akalla ga shekara hamsin musulunci ya game wa wa'annan yankuna na duniya to ubangiji ta wata ala ya ce wa bashirin mu'minin yi bishara ga mu'minai bin nasri cewa za mu ba su taimakonmu walfatin za mu yi musu buɗi wa inna zalika mustamirun kuma wannan nasarar da buɗi za su ci gaba ma damu alal haƙƙi madawama dai inda mumine musulmi suka ci gaba da taya akan gaskiya kama umiru bihi kamar da aka hore su da gaskiya to Allah zai taimake su Allah zai rinjayar da su amma ana samun jarabawa ne a musulunci ya yi ƙasa musulmi su yi rauni daga musulmin ne gare mu ne daga gare mu wato muna sassaucewa daga biyan umarnin da aka bamu a cikin addininmu amma matukan musulmi sun tsare addinin sun bi shi yadda ya kamata to Allah zai taimake su lokaci ya yi ko? to alhamdulillah da wannan za mu dakata wannan karatu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu baki ɗaya Ina amfanar da mu da wannan darussa gwaɓaɓa kuma Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada muna da bukatu daban-daban muna tawassuli da wannan aiki Allah shi biya buƙatunmu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh musu halittar sauran mai girma daga bakin dr muhammad abubakar wali shugaban masu malamai na argungu local gamman kuma shugaban ilimi da ilmantarwa na jihar kebbi karkashin ƙungiyar jama'a ta izaltu bida da kamata sunna amma la allah ya saka ma da alkhairi da kai da alramman ka abubakar abubakar a argungu da yake babu tambayoyi insha allah akwai yan uwa da suka nemi a taimaka musu da addu'o'i dangane da bukatun da jinin da ke rage su daban-daban allah sani sai ka muna No lo han